mai girma gwamna alhamdulillahi duk mun ji waɗannan bayanai kuma musamman wannan magana ta ƙarshe na imani ta ratsa a zukatan mutane da yawa a yan kwanakin nan a jihar kano babban zancen da ya fi ɗaukar hankali shine batun zargi da ake yi na cewar akwai zaman zamancin kunamar tsakanin ka da mai ka sanata da kwatabi mai tsakon kwaso har ma wata jarida ta buga cewa Sau da dama ya ma kira ka baka daukar wayar sai yanzu shin tun wancan lokaci kuma an ji kai shiru baka ce komai ba kuma abubuwa suna ta ci gaba da yaduwa akan dai wannan batu karan farko zan so al'ummar jihar Kano su ji daga baki to wai wani hali ake ciki me gaskiyar waɗannan raɗe-raɗe da ake to aini na farko ma dai ni ban so ma me zan ce muku amma na gode Allah ka ci ba a ji baki na ba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 ina so al'umma su masa hukunci ba da yawuna ba kuma ni a tarbiyyar da na taso da ita a gidanmu a zuriyarmu ba mu taso da cin mutuncin al'umma ba ba ma shugaba ba al'umma fi sa kuke cewa wai abba yana da tausayi abba yana kaza is nature